Tsohon kaftin ɗin Najeriya Henry Nwosu ya yi kira ga Samson siyasiya da ya gayyaci sabbin 'yan wasan da za su taimaka wa ƙungiyarsa a wasannin neman zakaran Afirka masu zuwa na shekara ta 2015 Africa Cup of Nation. Tawagar matasan masu ƙasa da shekaru 23 dai sun sha kashi a hannun Burkina Faso a wasan kusa da ƙarshe da ake yi a ƙasashen Afirka da ƙasar Congo. A lokacin da Nuwosu ke magana da wakilin jaridar Funch, ya ce ƙungiyar na buƙatar ƙwararrun 'yan wasan gaba da za su riƙa kai hari idan har suna son samu guri a wasannin Olympic da za a yi na shekara ta 2016. Ya dai ci gaba da cewa ƙungiyar na buƙatar gyara ga 'yan wasan baya masu tsaron gida. Kasancewar sun samu dama a wasan su na baya amma suka kasa amfani da ita. Najeriya dai za ta kara da ƙasar Congo a wasan neman na uku. Zakaran wannan wasan da ake a Congo zai samu shiga wasannin Rio Olympic da za a yi na shekara ta 2016. Wasannin dai za a yi su ne a Senegal daga 28 ga watan Nuwamba zuwa goma sha biyu ga watan Disamba.